ya kamata ne mu zauna mu mm. dinga zama muna tattaunawa da matanmu mm. sannan kuma magana na mace in za ka yi mata ko kai ma'aikacin gwamnati ne ko kai dan sanda ko soja ko kaza ba fa inda kake bawa kwaman kake ba da umarni mm. ga mutanen da suke karkashin ka kaza matar matarka ba matar ka da na'am rijal qawwamuna 'ala an-nisa to sai kuma kai ka daka mata tsawa ka ce ikaza ikaza kaza ita ma tana da karfi a kan kai wannan kukan da raurin da rangwadin da sauransu a yi ne mm. saboda haka dai a ja hankalinta mm. a mata wa'azi a ja hankalinta a nuna mata gashi a nuna mata kaifa dan uwanta ne yanzu tare kuke duk abin da za zai gudana da kai da ita Allah maɗaukin sarki ya haɗa ku sannan kuma tarbiyyar 'ya'yanku za ku yi so bai kamata ta dinga saba maka akan abin da bai saba wa Allah maɗaukin sarki ba sannan ka nuna mata lada da biyayya da ladan da mai biyayya za ta bi idan mace ta bi mijinta ta yi sallolinta guda biyar ko za ta shiga aljanna guda kofofin nan guda takwas duk za a buɗe mata ta kowace ta so za ta shiga ka kumbura ta ka fanka mata ka nuna mata lallai gashi gashi wannan in ka bi wannan kenan idan ya ka koma wa'azi kuma a kawo mata ɗan ayoyi a kawo mata yan hadisai amma ba irin ayoyi da marigayi Allah ya gafarta masa Sheikh Dr. Ahmad Bamba yake cewa in kai kana son abu yake ta kawo mata ayoyi da hadisai amma ita in tana so a ka ba aka kawo ayoyin da hadisan ba ka koyi to wannan ba haka ake bukata ba ana bukatar mutum ya zama ya kawo don kuru tare ku tsira tare aure ba maganan wasa bane ba kuma al'ada bane saboda haka yana da matukar muhimmanci ko matarka ba a bar walakantarwa ba ce ba abin adaka mata tsaba ne ما لما قاوت الله يساك الأخي ما هسكي ميلي كجنانكو وأفريكتي كتي في ثري تفرك الرأيوة